إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin takwas ga watan rajab jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da talatin ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue taura da galadima road angwari mijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz وبدعها نشيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة عندما كي الدفن وتوابعه dutse gawa da kuma abin da ke biyowa bayan binne gawa yadda shari'a ta musulunci ta tsara mun kwana a shafi na ɗari da casa'in da bakwai za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa an rabi'u wato a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari da goma sha uku abu na uku da ake yi shine Ta zama malam ya koro mana yadda ake binne gawa ko na farko idan an zo da gawan ana shigar da gawan ne ta ina ta kafan gawa ko inan ake shigar da gawar abu na biyu shine kabarin idan aka rufe kabarin ana so a ibi ƙasa guda uku sau uku a sa a wajen kan mamacin kafin a fara ƙasa ta ko'ina to idan an fara kasan ana so kada kulluwar kasar da aka binne gawar da wuce ɗani ɗaya wannan ne abu na biyu abu na uku a sa alama na dutse a wurin kan gawar ta yadda ɗan uwansa idan ya zo ya san wannan alama to za mu tashi a gaba na hudu kenan shi shine arrabi'u abu na hudu malam ya ce Allah yulaqqan almayyita at-talqin al-ma'ruf al-yawm kada a kuskura alaqana wa mamaci irin laqana wanda ake yi yau لأن wari da fihi saboda hadisin da ya zo a kansa la ya sihu bai inganta ba sai malam ya sauke layi a ƙasa ko ya ce wa kaza qala ibn fi zadin miad haka imamu ibn qayyim al-jawziya ya faɗi a cikin zadin miad mujalladin farko shafi na ɗari biyu da shida wa ba'afahu an nawawiyu imamun nawawi ma ya ce hadisi ne da'ifi wa ghayruhu da wanin sama kama zakartuhu fi ta'liqat al-jiyad malam yace kamar yadda na ambace shi a cikin littafi na ta'liqat al-jiyad thumma haqqaqtu al fihi sa'annan na tace magana na tabbatar fi في سلسلة الأحاديث A cikin سلسلة الأحاديث da'ifa وقال الصنعاني في سبل السلام إمام الصنعاني أتكن سبل السلام مجلد نبيه شافنا تريد الستين دقيا من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف يتينا لكتكن مجنر malamai da suke tace magana kafin su furutata sun ce hadisi ne mai rauni wal amalu bihi bid'atun mala yace aiki ma da wannan hadisin bid'a ne wala yughru bi kathrati man yaf'aluhu imam an-nawawi imam sanani yace kada a rudu da yawan masu aikata wannan hadisin nan lokacin da na karanta hadisin a cikin bulugul maram 1998 ina ta mamaki yaya wannan cewa idan mutum ya mutu aka ajiye shi a kabari sai wani ya zo ya ce ya fulan idza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allah wani in an tambaye ka yanzu waye ubangijinka ka ce Allah ne ubangijinka وإذا قيل لك ومن نبيك إن أنت بحيك وإيه النبنك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي ناشيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لك وما دينك فقل ديني الإسلام هكا لفظ يزول na yi shuru ina ta tunani yaya akwala na kasa ɗaukar shi sai da na je sudan karatu lokacin muna digiri akwai wani abokinmu ɗan indonesia nuruddin bawan allah nan visa ma ya fito zai je umara sai rashin lafiya dan fiban nan da ke kama mutum kafin ka an kare ya rasu to da ya rasu muka je makabarta a jami'a aka yi masa sallah sai muka je eh, makabarta muka je makabarta wani daga cikin malaman a kulletar tarbiyya yake ɗalibai na ce mai garan gamawa saboda kazar ɗin da ya zo sai ce ya nura din ila kila laka man rabbuka fa qul rabbi Allah kawai sai na tuna da hadisin na ce to hadisin na kasa ganewa kenan ashe gashi nan zan gani yawa aikace to wannan aikin shine malam yake magana wannan aikin da ake yi a ce mu alhamdulillah yawanci a cika yi anan ba in ka ga an yi to wuraren da sufaye ne mafi galibi kuma irin masu rikakken aƙidar nan na sufaye to shine za ga sun irin wannan aikin amma nan Allah bai jarabce mu da irin wannan fitinar ba an gane amma ɗaya ku akwai masu yin sa to shine malam yake cewa imamu sana'ani ko a cikin subulus salam sharhin da yawa bulugul maram yake cewa wannan aikin da mutane ke yi bid'a ne kuma kai da ni kada mu rudu cewa muna ganin mutane suna aikatawa kaga shi ba larabe ne amma ni da kai ai azamawa ne ko amma in ka je kasashen laraba za ka gan shi da yawa ana aiwatar da shi to shi ne malam ce kakka rudu da yawan masu yin wannan aikin saboda ba sunna ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan akan yi shi amma ɗaiɗaiku waɗanda za ka ga sun da wannan mummunan aƙidar kuma ya musu tasiri za ka ga su ne suke aiwatar da wannan shi ne malam ya ce wa yu'jibu ni minhu qawluhu nan yanzu maganar albani ne ya ce maganar da ta burge ni a maganar da imamu sana'ani ya faɗi a cikin subul islam shi ne wal amalu bihi bid'atun wannan kalman da yace yin aiki da wannan bid'a ce wa hadhihi haqiqatun malam yace wannan gaskiyan al'amari ne qalama zahala anha kathirun min al-ulama yace da yawan malamai da yawan malamai wannan abun ya gushe a kwakwalansu ba sa tsokaci a kansa. kana ganewa? sai ya ce fa ya yashra'una bi misli hadha alhadith kasiran umuri." Ya yace suna shar'anta wa mutane da kwatankwacin irin wannan hadisin da yawa daga cikin al'amurra wa yastahibbunaha i'timadan minhum ala qa'idati suna cewa mustahabi ne kuma suna dogaro da wai ka'idar cewa yu'malu bil hadith daif fi fada'il amal hadisi da ifi wato la'ifi ana aiki da shi a cikin fada'il al-a'mal ayyukan da suke da falala amma sun manta da shar'i na biyu da malaman hadisi suka yin daya in za ka kafa hujja da za ka yi magana akan fada'il amal duk da hadisin da ne a tabbatar akwai wani hadisi ingantacce da ya magana akan haka to wannan ko hadisi ingantacce babu dan duk hadisan da suka zo rubabbu ne wasu ma hadisan maudu'ai ne ƙarya ne aka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga ina fata mun gani shine malam yace walam yantabihu ila anna mahallaha fi ma thabata bil kitabi was sunnati mashru'iyyatuhu wa laysa bi mujarrad al hadith al sai dai malai ce ba su fataka ba cewa matsayar da aka ɗauka wajen wannan ƙa'idar fi ma sabata bil kitab dole a tabbatar da akwai wani hadisi da ya tabbata a cikin qur'ani wato fi ma sabata bil kitab abin ya tabbata a qur'ani tukunna wa sunna da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mashru'iyyatuhu cewa an shar'anta yin hakan a sunnace ingantacciya walaysa bi mujarrad al-hadith ad-da'if malam yace ba wai kawai hadisi la'ifi kawai suka ce ai ana aiki da shi a fada'il al-a'mal wannan kuma ya wuce maganan fada'il al-a'mal ko da ibada ne kuma malaman usul fiqi sun ce al-hazru fil al-asl fil ibada al-hazar wa tawaqquf asali tushe akan ibada ta ta tsantsan da kamewa ba ka yi abin da ya tabbata Allah ne ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bal ya ce wa qad sabaqa li hadha misalun fi ta'liq bal ya ce bayani ya shudi kan wannan misalin a cikin at-ta'liqat al-jiyad nata shafi na uku. ثم فصلت القول في هذه المسألة المهمة ناقلا كلام عدد من فحول العلماء في مقدمتي أنا يتي ثم فصلت القول سأنا نفيتي زنجي في هذه المسألة المهمة إرن ونن مسألة مهمة ناقلا كلام عدد من فحول العلماء na naƙalto magana na adadin manya-manyan malamai na musulunci fi muqaddimati ala sahihi targhib a cikin muqaddiman da nayi na littafin at-targhib wa tarhib to sahihu targhib wa tarhib din da imamu nasiruddin albani ya tace hadisi ingantattu masu raunin kuma ya sa su a wuri ɗaya masu ingancin ya tattara su a wuri ɗaya ya ce anzur a koma cikinsa mujalladin farko shafi na ashirin da zuwa talatin da za ka bayanan da ne a kan wannan malam ya ce bal yaqifu ala abin abinda ake so a tsaya akan kabarin nan yad'u lahu Biti. za ka roƙa wa wannan mamacin tabbatuwa a kan tambayoyin da za a yi masa wa yustaghfaru lahu kuma a nema masa gafara ta ubangiji wa yu'maru aw wa ya'muru al-hadirin bidhalika shi ma ya umarci waɗanda suke halarci a wurin kowa yi ana ganewa kowa ya yi ba wane akar makallahu ya yi akaramaka Allah ya ƙara akaramaka Allah ya cika kamar yadda ake yi ko wannan bidan ahli sunna ne ahli sunna ne ke wannan bid'a wane yi wane yi wane cika ahli sunna ne ke yin wannan bid'a ina fata an gane to shi ma wannan ba daidai bane an amince wannan to wasu kuma kaman sufaye zaka ga sun raka dawar da zikiri ne Allah Allah a ji kawai ana tashiwa ya ba ta an gane za ka ga babu alama ta natsuwa na farko na biyu in zikiri abin so ne kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta a yi masa ne a bi shi da zikiri idan zikiri abin so ne a wurin sai da na abubakar shi ya fi cancanta bayan mutuwar manzan Allah a yi masa ne a masa wannan zikirin in kuma zikiri abin soyuwa ne to sai na umar da ya rasu shi ya fi cancanta a masa ko sa'annan in zikiri abin soyuwa ne sai na Uthman da ya rasu aka binne shi a baki'a shi ya fi cancanta a bishi da ne a shi da zikiri ha a ciki to amma za ka ga cewa kwata-kwata babu shi a cikin littafi ko a littattafanmu na malikiya ba za ka gan shi a rubuce ba ina fata an gane da littattafanmu na musulunci ba za ka ga inda aka ce in mutum ya mutu gawa ya mutu a bishi da zikiri ana buga kirji ba amma abin ta ce za ka ga shehunansa shehunansu sun rasu kuma za a bi su da zikiri alamar cewa shehi wani ne mu kuma namu alin sunnan idan kuma mutum ya mutu sai ka ga an ce wane ya addu'a wane ya bi wane ya cika na uku shi ma wannan bid'a ne dan mazala bai karanta da wannan ba ina fata an gane kowa na yin addu'a ne kaga in ka zargi sufaye da zikiri mu namun da suke yin addu'a guda uku kuma ina suka samu nashi ana fahimta kaga duk da cinyan ba kafan baya duk abin ba daidai bane saboda ka abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an gama rufe gawa manzo Allah na tsayawa ne ya ce ku roƙa wa ɗan uwanku gafara ku roƙa masa samun tabbatuwa akan tambayoyin nan da za a masa saboda yanzu ɗin nan ana gama rufe shi za a fara mai tambayoyi kaga me ya kamata a yi a a koya mutane kuma sirrin manzo Allah ya faɗi ya ce in an samu gawa mutane arba'in sun tsayu kan gawan suka roƙa wa wannan gawar gafara kuma mutane arba'in ɗin nan ba sa shirka da Allah ko da gawan ta cancanci ukuba na Allah matukar ba mutuwa ce tana shirka ba ko kafirci dalilin nema masa gafarar da mutane arba'in din nan da ba sa shirka suka yi Allah zai yafe masa shiga da shi aljanna to kaga adadin mutanen da suke wurin ba wanda ya san alaka da shi yake da shi da Allah wannan baka san alakar da yake da shi tsakaninsa da Allah ba ko wannan ma baka san alakar da shi yake da shi ni da kai ne kila ana ganin ka kuma wani abin nan kila wancan ya fi wannan ko ya fi ni daraja a gaban Allah haka ne mutum da ba wanda ya sani cewa sai Allah shi sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa yayi a duniya akwai wanda idan ya addu'a ba a bukatar nabinsa akwai shine manzo Allah ko to amma da ya zo makabarta sai ya ce kowa yayi in ka ga Allah ya maka addu'a kana bukatar na wani ba ka bukata amma da yake abu ne na shari'a doka ne na Allah sai manzo Allah ce kowa yi ba ka bada sai manzo Allah ya addu'a kowa yi ce amin kuma an wuce an gane saboda kar ku manta mun karanta hadisi a baya sahabin da ya rako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan Abu Salama da ya rasu ko kadi Abu abusaruhu idanunsa sun kakkafe haka shi da ya mutu mutanen gidan ma ba su san me gidan ya mutu ba ganin haka kawai sai suka sai manzo Allah ya kalle shi sai ce inna ruha idza qubidat tabi'ahu al-ayn rai in an kace ta ido na bin sami da kallo saboda idanuwan duk sun kafe yana kallon sama haka abajjan nas mutanen gidan sai suka fashe da kuka saboda an ce mai gidan ya ne ya rasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun kai jama'a kakku kuskura ku yi wa ku munanan addu'a saboda a yanzu dinnan mala'iku ne cike da nan duk abin da kuka ce suna cewa amin su aikin su kenan yan amin amin amma ka mutuwa ne kun ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka jira ya mutu ya lalace sai malaiku su ce amin asirin gidansu ya tonu sai su ce me amin abin da ka faɗi su to aikin su amin ne to ka ji inda wasu ke kuskure sai ka ga mai gidan ya rasu ko sati ba a yi ba gidan ya rikici saboda sun riga sun yi wa kansu ne mummunan addu'a kuma mala'iku sun ce me sun ce amin to kaga anan sahabun nan yace sai manzo Allah ya fara addu'a Allahumma ighfir li abi salamata warfa darajatahu fi illiyin makhluqu fi alihi wa mali ya dinga mai addu'a yace ban taɓa burin a ce na mutu ba ana man addu'a sai a ranar sai da na ji dami ne a kwance manzo Allah ke wannan addu'a saboda ayin manzo Allah yayi ko an wuce to amma da yake anan ibada ce a yanda Allah ke so sai manzo Allah ce kowa yi kai kuma a yau sai ka ce a'a dole sai malamai uku sun yi malam wane yayi malam wane yayi na biyu malam wane yayi na uku ya cika ai na ka samu naka in dai ka duba littafi na musulunci babu inda zaka ga an ce ai wannan aikin ana nufin malaman fiqh duk sun manta da wannan ne ana nufin malaman hadisi duk sun manta da wannan ne ko kana nufin malaman tarihi duk sun manta da wannan ne an koya musu amma su ne ba su rubuta littattafansa na tarihi ba ko kana nufin malaman tafsiri ba su kawo wannan ba ko kana nufin malaman hadisi duk hadisan da manzala ya karanta babu wannan a ciki kenan su sun manta ne ko sun yi kwange ina fata an gane to wannan shine kuskuren da mutane ke fatawa Allah ka shirye da mu malam yace li hadisi Uthman bin Affan radiyallahu anhu qala saboda hadisin sayyidina Uthman dan Affan Allah ya ƙara yadda a gare sa yace كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال سيدنا عثمان يتي من زن الله تيرا دا منتن الله سقارة تبتا أدريش دا آلا ينسى ya kasance iza faraga min dafnil mayyit duk lokacin da ya ƙi da binne gawa waƙafa alayhi sai ya tsaya a kan gawan faƙala sai ya ce wa sahabbai duka istaghfiru li akhikum ku roƙa wa ɗan uwan kuɗin nan gafar wasalu lahu tasbita ina fata an gane ku nema masa tabbatuwa a wurin Allah a inna hul'ana yus'al don yanzu nan za a fara masa tambaya kaga an kama so daɗin shi ne ba wani abin da za a ce maka kaza sai an kama aya ko hadisi shi kuma bid'a sai ka ce ma ha ba annabi bai yi ba bane hujja annabi ya hana shi ne hujja ko abin da zai ce ma kenan ai annabi bai yi ba ba hujja bane annabi ya hana shi ne hujja a kawo masa inda annabi ya hana kaji illan bid'a ko ya zai yi da man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun kaga anan manzo Allah ce kaga annakira ce في سياق الشرط تفيد العموم زيادة حرف جر في سياق النكرة تفيد التأكيد duk wanda ya wani aikin da ba mu muka ce ya yi ba sai ce fahuwa raddun an maida masa kaga wannan ya kunshi wanda kai kai wanda ba shi manzo Allah ya ba ko tunda ya ce duk wanda ya wani aikin da ba mu muka sa shi kenan annabi bai yi ba kamar da suke cewa ko ba shi ba hujja annabi ya hana eh annabi ya hana da ke duk wanda ya aikin da ba mu muka ce yayi ba saboda addinin musulunci yana da ka'ida shari'a ba a yi da molanka Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau juma'a a filin arfa a garin makka Allah ya saukar da wannan kaya ya ce yau din nan ko kun ji na addinin ku na kammala shi abin da ya kammala yana bukatan kari sai ce wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al dinan kuma na yadda muku irin wannan addinin da manzo Allah da sahabbansa suka yi shi kai ne addini a wurina a wajen Allah shine Imam Malik ya istinbati kamar yadda ibnu majishun ya naƙalto daga malaminsa imamu malik haka imamu shafi'i ya ambace shi a cikin littafinsa al-i'tisam sai ce man ikhtara'a fil islam bid'atan yaraha hasana duk wanda ya kirkiro wata bid'a a musulunci yana ganin ta wai kyakkyawa ce bi za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risala wannan mutumin tabbas ya ce wai manzon Allah ya yaudara al'umma sai karanta wannan ayar sai imam malik ya ce malam ya ku za ka yau dinan fala ya kunu yau majina ka'ida imam malik ya bada tun wannan lokacin ya ce abinda bai zama addini ba a wannan lokacin yau ni da kai ba zai taɓa zama mana addini da zamu yi shi ba kaga ya gama warware maka abubuwa da yawa to me ya kamata ni in ajiye ra'ayina sai ma ka ajiye ra'ayi irinka ni in ajiye maganan malami na kai ma ka ajiye ne maganan malaminka ni da kai mu zo mu tsaya mu tsaya akan ne Allah ce mai manzo Allah ya ce sai ji sabanin mai wuce ko an kana cewa maganan malaminka shine daidai saboda kana girmama shi sai ce ni ma maganan malami na shine daidai saboda ni ma ina ne girmama shi yadda kake girmama shi amma malamina yana kuskure naka ma yana ne yana kuskure amma shari'a tana kuskure ba ta kuskure sai mu tsaya akan shari'a shi mun huta an gane duk ba za a samu tashin hankali ba ko in ka ha ah, yanzu kana nufin malami na bai san komai ba sai mu ce ah, ni ma na malamin akwai abubuwan da bai sani ba kamar yadda na kan bai sani ba amma shari'a akwai abin da za ka ce shari'a ba ta sani ba kaga babu sai mu tsaya akan shari'a sai mu zauna lafiya kaga duk wannan sabanin duk sai ya kau amma ka ce a saboda kana ganin girman malamin ka kaza ne sai ce yadda kake ganin girman malaminka ka din nan ni ma haka nake ganin nawa da girman ko kila sama da haka amma na san cewa mutum ne shi dan adam ne ajizi ne tare yake ne cika goma ba duk sanin sa akwai wani abin da zai boye boyu gare sa kana shi ma malamin ka din nan duk sanin sa akwai wani abin da zai boyu gare shi amma ba a ce ba malamin ka bane ni ma na waɗin ban ce ba nawa bane amma mu tsaya akan abin da shari'a ta ce shi nan an warware wannan in har irin su sai na umar yara kanana za su san wasu hukunce hukunce sai na umar dukkan lizimtan da yawa manzala bai san hukuncin ba ba min babu aula malami na ko malaminka ko da nawa malamin da naka malamin to kaga idan muka tsaya muka ce za mu kare malamanmu to muna da matsala saboda dukkanmu ni da kai mun yadda cewa mutane ne su za su iya kuskure amma shari'a dukkanmu da ni da kai mun yadda ba ta ne ba ta kuskure to sai mu tsaya kan shari'a sai mu zauna lafiya amma in haka ne to haka za a yi ta jayayya a yi ta samun matsala da juna wallahi da mutane za su bi wannan tsarin Cikina an zauna lafiya duk wannan sabanin da kulumbo eh, da ake wa mutane duk ba za a yi shi ba Allah ka shigar da mu malam yace akhrajahu abu Dawud wannan hadisi imamu abu daud ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na saba'in wal hakimu haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na ɗari uku da saba'in wal bayhaqiyu haka imamu al bayhaqi a cikin sunan al kubra mujalladi na hudu shafi na hamsin da shida wa abdullahi bin ahmad haka abdullahi bin ahmad a cikin littafinsa zawa'idu zuhud shafi na ɗari da ashirin da tara qala al-hakimu imam hakimun naisaburi Allah ya ji kansa da rahama ya ce sahihul isnad isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa wafaqahu az-zahabi imam az ya dace da shi kan hukuncin da yi wa isnadin hadisin cewa daidai ne hadisi ne isnadin sa ingantacce wa huwa kama qala kuma hukuncin kamar yadda imamu hakimin naisabori ya faɗi da imamu zahabi haka hukuncin yake a isnadi ke ingantacce wa qala an-nawawi wato abu zakariya'u yahya bin sharaf an-nawawi Allah ya ji kansa da rahama ya ce a cikin al-majmu' nasa kenan bi sharh al-muhaddab mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu isnaduhu jayyidun isnadin wannan hadisi mai kyau ne ma'ana dai isnadin sa ingantacce ne kaga har ila yau malam yana ƙara nuna maka cewa fa wannan hadisin tabbas hadisi ne ingantacce kaga yanzu mun samu raba gaddama idan mun je makabarta ko ahli sunna suna addu'a guda uku ko a cewa ne yayi wane na biyu wane na uku wannan bid'a ne a dina ahlu tariqati su ma suna bin shi da zikiri ko kuma in an je makabarta su ma su yi irin wannan sai a ce shi ma ba daidai ba ne a bari a tsaya kan wanne wannan manzo Allah ya yi da sahabbansa wanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi da sahabbansa shine yana cewa kowa a cikin waɗanda suke halarci a makabartar nan su yi maka addu'a saboda duk adadin mutanen da suke wurin ba wanda ya san alakar da wani yake da shi tsakaninsa da Allah Sun ka mana misali ka gane akwai Muhammad bin Munkadir tabi'i ne malamin Imamu Malik ne ina fata an gane kuma a san dai wanda aka ce ya karantar da Imam Malik ba karamin mutum bane a duniya ko wata rana ya ce an samu fari a garin madina ya ce muka yi sallar ruwa aka ta kan allah ruwa shiru ba a samu ruwan ba ya ce da daddare sai na shigo masallacin ka'aba wannan imamu zahabi yake kare kisan a cikin sirar alamin nubala ya ce da imamu muhammad bin munkabir ya shigo ya ce akwai wani wuri da na keɓance wa kaina a cikin masallacin Manzala. ina ibada a ciki da daddare ya ce na zauna ina ɗan tasbihi na ya ce sai na wani mutumi bakin fata bawa ya yi sallah raka'a biyu ya ce sai ɗaga kai ya ce ya Allah ya Allah inna ala hadhihi albilad qad istasqawqa al-yawm lam ya Allah mutanen garin nan sun yi sallar roƙon ruwa sun roƙe ka ka ba su ruwa kuma ka hana su ce aksamtu billahi an tumtira sama na rantse da Allah sai saman nan ta zubo da ruwa kana ji ce fa nazartu Ya ce sai na kalle shi fa qultu hadha majnun ce kai wannan mahaukaci ne kaifa tajarra ala Allah ya yake jara'a ga Allah Ya ce mutumin nan na gama rufe baki sai ga walkiya sai ga uwa ce mutumin ne daga kai ya ce man ana ya Allah ya Allah ni kuma wane ne kaga yana da darajar a wurin Allah amma shi karan kansa bai san ya kai wannan matsayin a gaban wa a gaban Allah ba Muhammad bin Munkadir ya ce sai na laɓe na dinga binsa har ya shiga gida in ga gidan da ya shiga ya ce ni kuma dalilin da ya sa ne haka ina so na san wani irin ibada yake yi har ya samu irin wannan darajar dan nima in koyi na samu wannan darajar ana fahimtar wannan kaga shi kenan fa wannan kuma da ya bi shi din nan fa shi ne mutumin da gidansa ba abinci ba matarsa ta kwaci kunya ta kunna wuta ta zuba ruwa saboda yaran su yi bacci yara suka yi bacci ta yi ta yi yaran suka yi bacci ba kuma abinci in ya fito ya ga yara sun yi wiki wiki suna jiran abinci sun ki bacci kuma tukunya sun kasa sun tsare suna kallon tukunya saboda sun san tukunyan abinci ne a ciki kuma alhali ba abinci ruwa ne kawai a kai ya rasa yadda zai yi kawai sai ɗaga ya ɗauki buhu na algarara ya sa a kafaɗa sai fita yin haka irin don ya rage tension ɗin gida ya ta waje sai ibo ƙasa turɓaya ya cika buhun da shi sai ƙara hiɗo shi yaran na ganin ta ya shigo ya shiga da shi ɗaki ka gane saboda a ƙara kunin ɗin tamkan su ko gaba ya kawo abinci kuma shi ya san ba abinci ya kawo ba ah! in ya ɗan fito ya ga ko za su yi bacci ya ga yara sun yi zuru-zuru suna jiran abinci in ya leƙa ɗaki ya san dai ƙasa ya ibo rasa yadda zai yi ɗan kawai sai ya tafi kan buhun sai ya buɗe, yana buɗe buhun sai ya ga buhun nan ya zama alkama kawai sai ya ce wa matarsa zo ki ba ya ibo kasan da da ya shigo da shi Allah ya mai barkaɗa shi ya mai da shi ne alkama suka zuba a gaban shi aka zuba aka dafa ya ci yaran suka ci matar ta ci kaga wannan dai ta ya bayyana gare shi ko amma ya ga wani yana so ya koyi da shi ina ta an gane to kaga ashe kenan ba wanda ya san wanda ya fi wani alaka tsakaninsa da ubangiji sai Allah inda Allah ce inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi karamci a cikin ku a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah idan wannan ya fi malam tsoron Allah ya fi malam daraja a wurin Allah ko malam ya fi wannan to malam ya fi shi to ashe kenan wa ya san wa ya fi wani tsoron Allah sai Allah ko to wannan dalilin shi sa Allah ya karantar da manzan Allah a haka manzan Allah shi kuma ya karantar da wa al'ummansa a kan haka cewa kowa ya addu'a amma in ka faɗi sai ka ji wani ya ce maka ah, to ai waye waye wallahi wani lokaci sarrai yayi yawa a cikin mu amma zan manta ba mun zauna da wasu malamai har karfe sha biyun dare a kan wannan kes din me yasa suke yin haka a makabarta dukkansu sun tabbatar da abin da suke yi sun yadda ba daidai ba ne sai muka ce to ku ba da dama a masallacinku a sa littafin da zai karantar da mutane kurakuran da ake yi don a gyara suka ce ba za su yi ba to ku ku gyara a aikace a ga kuna yi suka ce ma ya kenan ya nuna ba jagoranci su ne kenan ne ya dame su kujeransu jagorancinsu suka ce to don Allah ku ba da dama ɗaya daga cikin ma'anan ya karanta suka ce sun yi kuskure da suka ba wani matashi dama a masallacinsu kuma ba za su ƙara maimaita wannan kuskuren ba ba wani matashin da za su ba da dama a karanta a masallacinsu kaga wanda bai sani ba in ɗaya daga cikin wa'annan matasan ya fito wani magana sai a ce su musu rashin kunya ko? Abin wannan? Kaga irin wannan kuskure ne. shi sa idan aka ce wannan Allah ne ya ce manzo Allah ce ba ka bukatar shawarar wani kuma in sun yi daidai in ba su ba in an je makabarta ana gama rufe gawa daga hannunka kai addu'a ka wuce shikenan kai yi abin da sunna ya ce amma ka jira a ce a karma ne wane yi kaza sannan ga wata wato bid'a ta biyu kuma har ila yau alu sunna su suke yin wannan bid'a shine an gama rufe gawa maimakon a roƙa masa gafara sai a fara wa'azi ana ne sai a fara wa'azi a ga wannan mutumin a lokacin da shi kamacin wanda ke kwance yake bukatar addu'a a lokacin da ake wa'azi kafin a gama rike gawa ne ake wa'azi haka sunna ya ce shi ne gabar da za mu tashi a kai ana wa'azi ne lokacin da aka zo da gawan ana kokarin shigar da ita kabari ana kokarin sa ta a sa itatuwa ko sannan a zo a sa kasa baba a abin nan har a gama rufewa to a dan wannan tsakankanin shine manzo Allah yake yin wa'azi ana gama rufe gawan sai yanke wa'azi sai ce kowa ya addu'a to mu kuma sai ka ga ba za a yi wa'azin ba sai an gama rufe gawa ko an ce akar makalla bismillah sai barke da wa'azi shi ma wannan bid'a ne ba daidai bane kuma ahlus sunna ne ke yin wannan an gano wannan shi ma ba daidai bane abinda ya tabbata manzo Allah na yi wa'azi a daidai ga ake hada-hadan shigar da shi kabari ana sa itatuwa ko tubari a rufe sannan a sa ko a rufe sannan a zo a rufe ana gama rufewa sai manzo Allah ya yanke da wa'azin abu kuma ma ba amma fara wa'azin sai lokacin da aka gama ne rufe gawa kaga wannan kuskure ne kuma ya kamata a yi a faɗakar da mutane su sani an gano wannan Allah ka shigar da mu malam ya ce a ya kamata mu tashi saboda yanayin lokaci abinda muka karanta daidai Allah ya haɗa mana banda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita cikin karatun mu na'am wa alaikum salam na'am ha ba manzo Allah ba eh, sahabi ne ya ji manzon Allah na adda yawa eh ya yi addu'an a bayyane ne saboda lokacin wancan din ya mutu take ne su kuma mutanen gidan ba su sani ba ka san aka yi rasuwa ka san mutane na rikicewa to in ka ga mutane sun rikice abin da ya kamata ka yi kawai sai ka ɗauka da adda zai kule ɗin kafin sun fara amin amin kaga ta rage tension ɗin ba a makabarta ya yi ta ba mazala ya yi addu'a ne a lokacin da ya zo ziyartar shi abu salama ne bayi da lafiya sai ta da idanuwansa a kakkafa haka shi ya mutu amma mutanen gidan ba sanya ya mutu ba da mazala ya kalle shi sai ce rai in an karɓe ta ido ke da kallo a nan ne suka gane ai babansu ya mutu sai suka kashe da kuka sai manzo Allah ce kakku wa kanku mummunan addu'a an gane yawa na'am na'am na'am eh Eh. a ba a canza shugabanci sai dai a yi kokari a hana wannan aikin ya aiwatu a gidan an gane ai babba babba ne kawai sai dai a ce gaskiya tun baba ma ya faɗi a addini kaza kaza kaza mu kuma mun san cewa ba daidai ba ne kada mu manta hakkin nan fa na babanmu ne kuma kada mu yi abin da zai cutar da mahaifinmu kuma mu ma cutar da mu mu yi haƙuri da mu yi abin da mutane suka saba yi mu mu yi abin da shari'a take so shikenan ana ba ta an gane saboda idan ka mai bore za ku samu matsala shi kuma irin wannan ba da ƙarfi ake yi ba a hikima ake gusar da shi an gane eh, saboda shi karfi in ka nuna sai an yi abu dole to zai munata abin kuma ba za a fahimce ka ba amma an ka bi shi cikin hikima ka ga Allah ya sa an fahimce ka da kyau haka manzo ce ma dakalar rifqu fi shay'in illa zana tausasawa a magana ne idan ya shiga cikin abu sai ya gusar da abin a hankali kuma wa man tuzi'a fi shay'in illa shana in aka cire tausasawa aka sa komai tsanani ne sai ya munata abin haka ganin misali idan mutum mataci ne in ya zo yana faɗa misali miji ne yana faɗa ko da yaushe da mata sai ka jafe ta ya gaji ma ya bari ko ko yana in ya dinga fada ya dinga fada ya ce to ya kuri mana ka gane har ga an gundare ta ko amma mutum ba mai fada bane ya yi fada hankalinta tashi yake saboda ta san ne ba zaman lafiya amma ya ce abin da ya saba ku bar shi in ya gaji zai bari mama babar tana faɗa ta ce ku kyale shi in ya gaji zai bari haka haka ce saboda an saba ko yawwa to ne abin kuma yana buƙatar hikima kuma ajiye shi inda ya dace ko wajen da za a yi fushin ko kuma wajen da ba fushin ake yi ba hikima ake sa sai a gusar da shi haka shari'a ta wajen zafi a yi zafi wajen sauki a yi sauki wajen tausasawa a tausasa wajen lallabawa a lallaba Allah ma yakan lallaba eh manzo Allah ma yakan lallabi ya shigo ɗakin nana Hafsa ya ɗauko matarsa Mariyatul Qibtiyya bai wata ce sai ya tara da ita a dakin Hafsa ita kuma Hafsa lokacin ta fita ta je gidan babanta tana zuwa kasan mata da very sensitive sai ta fahimci kai wani abu ya waka na dakin nan ita fara korafi ni ba an rena ni ya za a yi kaza kaza manzo Allah ce ya hakuri shuru shuru shuru shuru shuru mana yi shuru mana sai ta ah, ni gaskiya sai ce to kama haramta gare ni amma ka shiga wa kowa ki aleku mazala ya mata haka dan ya me ya kullun din tamfanta mazala na fita sai ta kira na nashi to zo samu nasara a kan shi kaje <laughs> gashi gashi gashi har ma ya ce ta haramta a gare shi Allah kuma ya gaya wa manzo Allah manzo Allah yana zuwa sai ya ce mata ke ba mun yi da shi kake gaya wa kowa ba sai ce kai kuma wa gaya ma na gaya ma wani Ariya <laughs> eh, ya take don ko sai man abu aka hara shi ne sai ce ne na ba'ani al'alimul khabir Allah masani ne ba da labari shi ya gaya man shi Allah ce in tafi ba ilallahi a kadi sagat kulubu <laughs> ma'anan sai Allah ya kuskurantar da manzo Allah akan wannan matsayin da ya dauka na cewa mariyatul fitiya ta haramta gare shi shine saukar da suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka ya kai wannan annabi me yasa kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka kamta zimar za ta azwaji saboda kana neman yaddan matarka kaduwa manzo Allah ne bai ke neman yaddan matarsa to kaiwa bus an gane kyau shi ne wallahu ghafurur rahim Allah ce Allah mai yawan gafara ne mai jinka ya yafe maka akan wannan hukuncin da kai <laughs> eh kaga akwai wajen tausasawa akwai kuma wajen zafi yawwa Allah ya samu dace alaikum salam na'am na wato kusan sati uku ana ta maganar zalunci zalunci kuma wannan karatun ya daɗe a zuciyarka na <laughs> na. Eh. ya rama masa hmm. Eh. zai yafe masa mai matukar ba ya mutu yana shirka ba ko kafirci na'am wato maganar karatun ne ya shiga kwakwalwarsa kuma yana kokarin comparing da contrasting ku gane sakon ko da ya mutu yana zalunci ka gane ko da ya mutu yana zalunci Allah ce summa awratna alkitaba alladhina na min ibadina minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah sai Allah ce ni jannatu adni yadkhuluna ka ko da ya zalunci wannan a lahira Allah zai masa sosin hanyar da zai kubutar da shi daga wannan zalunci amma dai a duniya in mutum ya zalunci mutum baya mutuwa sai Allah ya saka ma wanda mutumin nan ya zalunce shi tunda mazala ce amrani yu'ajjilu Allah uqubatahuma fi dunya kaga wannan abun guda biyu Allah na gaggauta ukuba su tun a duniya az-zulmu wa jaw hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab Imam Hakim a cikin Mustadrak yace zalunci da kika tun wanda mutum ya zalunta ba zai wannan da ya zalunci Allah ba zai kashe shi ba sai ya saka ma wanda aka zalunta wannan tun a duniya kafin aje ina kafin aje lahira to shi sa dole Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman ala tuzalam yace ni na haramta wa kaina ni Allah in zalunci bayina kuma na sa shi haramun tsakaninku da juna kan ku kuskura ku zalunci juna ji Allah kuma me rage shi ba kake gani da yawan abubuwan da muke fuskanta mutane ne ke ta roma ci mutane ne ke ta roma ci kuma ma din ake ake wa kansu na'am eh, eh hadisu abdullahi dan mas'udin ne ya ta kuma ci har uku zo uku eh amana abu ne mai bala'i ba karamin aka manta hadisi muka fi banta sahabi ne ko an kashe shi a wajen yaki ba amma akwai wani amana da aka bashi da ya kuskure amanar har ya mutu shi ne gashi dan aljanna ne amma aka ce ba zai shiga aljanna ba sai ya ɗauko amanar nan haka manzo Allah ya ce sai ce wa Allah ya Allah ai kasuwar duniya ta tashi ina zan ga amanan Allah ce shiga wuta ya dauko shine sai ya shiga akan shi aka wannan hadisin ya kai kasa sai ya dago sai ta sullubi har sau uku sannan ya fito ya kawo amana sannan ya sha wuce aljanna wannan dan aljanna ne confirm amma saboda wancan amanan sai ya je ya dauko ta ka kusan ai ba karamin abu bane to mu yanzu mun ɗauki almana mutan da ko haka ne ko yanzu na ana ba mutum kujera babba sai ka ji an zo ana mai walima ko an zo mai walima har da award ana bashi eh kuma ƙarya ne duk na munafunci ne ana bashi award ne saboda ya tuna da ku da can ne za su kawo mai award din ba yau a ah, ai award ma mun bashi daga wai welcome back ake yi dan ya tuna da su sai yana daga cikin kurakurai da muke yi a je ka mai nasiha lokacin da aka ba sayyidina Umar khalifanci ya hau Sa'idu bin Amir al-Jumahi ai zuwa ya ce ka ji tsoron Allah kai kaza kai kaza sai ce kai ka zo ne abin nan to ai ba zan kyale ka haka ba kai ma zo zan baka gwamna yace ba na so ce baka yi ka ba an gane yace kai ma zo in baka gwamna yace ba kai ka ba ba na so yace ai ba kai ka ba sai ka karba sannan ya ɗaura mai gwamna kaga shi ya zo ne ya mai nasiha shi kuma ya ga ah, to ai irin wannan mutanen su ne suka dace ka zo zan baka gwamna ya ce ba na so ya ce ba ai sai ka karba to bayan lokaci sai na umar ya zo garin da yake gwamna shi ne sham ya ce me matsalar ku da gwamna mutanen garin suka ce mana da matsala sai na umar ya ce kai kaddi a ce kyakkyawan zaton da nake ma wani wani a canza yadda na san sa sai ce me matsalar ku suka ce gwamna yana ajiye kwana ɗaya a mai ganin sa a saki mu kuma yana mana ciwo ya za a ce gwamnan mu ba ganin sa na biyu gwamna baya fitowa ofis da wuri na uku gwamna in muna mutum sai fita hayyacinsa na hudu da daddaren ka zo wajensa baya fitowa shi ne korafinsu shi ne korafinsu akan gwamnansu da sai na umar ya ce ya ji gari na wayewa gwamna ya zo ya ce to da ce a kabu shura me kuka ce gwamnan ku na yi suka ce na farko ba zuwa aiki da wuri sai ce kaji ko bai shiru ka ce wallahi ina dan kai da ka zo ba ba zan faɗi ba a gidana ba mai mun aiki ba mai mun aiki gwamna ka ce ni ne nake tsayawa mai aiki komai ya samu kowa ya samu abin da yake sannan in fito shi ne dalilin da ya sa ana zuwa kan lokaci yanzu an gano matsalan gwamna ko ina bukatar me cooks da sauransu sai ya ce to me kuka ce matsalan shi na biyu suka ce na biyu gwamna baya fito akwai ana ɗaya da yake ajiyewa a sati ba a ganin sa ya ce to me za ka faɗi ya yi shuru ya ce wallahi in ba don sai ba ba zan faɗi ba a duniyan nan ta maliki mai dini ban mallaki kaya ba sai wannan da ke jikina shi ne nake ajiye kwana ɗaya a sati sai in wanke shi sai in ajiye shi ni in shiga ɗaki tsirara har sai ya bushe sannan sai a dawo min da shi in sa shi ne dalilin da ya sa ba ne gani na a rana gwamna ce me kuka ce na uku yana yi ce na uku in muna mitin da shi sai ya fita hayyacinsa ya ce to me za ka faɗi ce wannan ya fi ƙarfi na ni ma kaina ban san yadda yake yi ya ce a na aka kashe bai lokacin ban mutunanta ba kuma ya yi mummunan ada ya ce Allahumma asai ma'adada waqtulhum adada wala tubqi minhum ahada ya ce walastu ubali hina uqtala hina uqtalu musliman على أي جنب masra'i. في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء yubarik ala awsali shalwi Ya yace da na tambaya aka ce min bawan Allah ne duk addu'an da yayi Allah na karba yace in na tuna sinariyan kashe shi da aka yi saboda gunduwa gunduwa ake ta mai kuma a ido na ne yace saboda ina jin tsoro a ce duk musulunci na na je lahira Allah bai karba ba in na tuna sai na fata hayyaci na da ce na hudu kuma da suka ce me kuka ce na hudu suka ce da daddare in an zo ganin sa baya ganin kowa ya ce eh na raba rayuwa ta biyu daga safa zuwa yamma na ba su dare kuma na Allah ne abinda na ajiye wa Allah ba wanda zai shiga to kaji gwamna to naka da nawa fa to kaga daga nan wannan wannan ana maganar gwamnati to ina ga kansila ina ga siyaman ina ga wa house of assembly to balle a je sama ka san kuwa akwai aiki Allah bai ka shirya da mu Allah ka ba mu aiki da abin da muke karantawa ka ka zama da yin tsiran mu duniya da lahira abin da muka karanta daidai Allah ka karba mana inda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana inda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙo ka hada mu a cikin firdausul a'la wannan zabe da ke zuwa ya Allah muna roƙo ka ka mu ga alkhairin salafiya lafiya duk sharrin da ke kunshi a ciki ya Allah ka kawo mana da shi ka kare mu daga fada cikin sharrin sa zaba mana shugabannin da suka dace da mu wanda za su yi mana abu da zai amfani mu duniya da lahira duk wa'anda za su iya zama tarnaki da cutarwa gare mu ga addinin mu da ƙasar mu ya Allah ka fi musulun su ka kawo mana da su ka kawo mana wanda za su kula da addinin mu da kuma rayuwar mu da kuma lahirar mu mu kuma ka sa mu zama masu biyayya a gare su akan abin da bai saba wa shari'a ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida a aljanna yaye masa dukkan cuta da ke damunsa shi ma mahaifina da yake duka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa sauki in yana ta samun sauki ya ƙara masa sauki a cikin wannan jarabawan da ya samu na rashin lafiya da sauran musulmi wanda suke kwance a gida ko asibiti Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya ya zama kafara a gare su inda ka ba shi dukiya ka ba shi ikon kashe dukiyar nan wajen yi wa addinin hidima ya Allah muna roƙon ka mu ma ka bamu arzikin da zamu yi wa addinin hidima irin wanda ya ko sama da wanda ya yi da mu da shi ya Allah idan mun yi kasuwa mana a matsayin ibada ka tara mu a cikin firdausul a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk